to a ita na farko tukunna taimaka lura da marayu da mm. marasa galihu aiki ne wanda ta ta rataya a kan hukumar ma'aikatan mata mm. ta jiha wato wannan kuma ba a jihar bauchi ne kadai ba a duka jihohin najeriya 36 har da abuja haka wannan doka ta kundin dokan mu ta ba da dama mu wa'annan ma'aikatan mata su suke da wannan suna da department mm. musamman saboda yara da kuma wa'annan yaran suna ciki mm. to kasancewa a jihar bauchi an an zo an kirkiro wata kuma hukuma daban domin kula da wayannan yara sai ya ɗauke eh, ya rage ƙarshen wannan ma'aikata da wannan sashi na ma'aikatar mata yawa wanda kuma ita ma'aikatan mata ta ita federal government da kuma irin kasashen eh, waje masu donor organizations wannan ma'aikatar matan ta sani take da wannan haƙi hmm. to sai aka ɗauke wannan a hannunta kuma bata da wani relationship tare da ita wannan sabuwar ma'aikatan da aka yi hmm. misali idan za a gayyaci duka ma'aikatun mm, mm, mata wanda suke inda shashin da suke aiki da yara da maras marayu ah. za ka ga ita wannan ma'aikatan matan ita take tura ita take tura wakilai ba ita wannan sabuwar hukuma da aka kafa ba sannan kuma ita ba a bata fawa da za ta yi aikin so idan ta da sai ta zanna ita kuma wannan dama ba ta je ba saboda haka ba ta da wani masaniya ba ta da wani karfi na ta aikinta na ah. ɗaya kenan so kaga wannan ya nuna cewa aikin already akwai masu yi saboda haka ba a buƙatar wata sabuwar tsari ta yinta hmm. na biyu shine cewa akwai kuɗaɗe wanda ake cirewa wa ma'aikatan gwamnati uh, kashi ɗaya bisa ɗari na kuɗinsu sannan um, uh, zaɓaɓɓu ko kuma masu rike da kujerun gwamnati haka kamar hmm. su ana cire kashi biyu hmm. to wannan kuɗi da ake cirewa duk lokacin da aka yi albashi akalla ya kai miliyan 28 kowane wata tun 2012 da aka kafa wannan ma'aikata to wa'annan kuɗi ana cire su ne din yin aiki akan wa'annan yara ɗin to ina mai tabbatar maka tun da aka kafa wannan ma'aikata zuwa yau babu wasu yara da zaka gani ko yaro wanda zaka ce a sanadiyan wannan ma'aikatar da aka hukuma da aka kirkiro ya samu mori cin moriyan wannan intervention din mm. har tun daga farawarsa da ya fara har yanzu ya zama wani a cikin wannan tsari din saboda haka ne na ga cewa kuɗin da ake cirewa ake saka ba da wannan hukuma ba ta aikin da take baya justifying wannan kuɗin da ake bata kuma kuɗi ne wanda ake cirewa a salarin ma'aikata wanda already suna cikin wani hali uh, already kuma suna biyar haraji wannan ni shine dalili ba wai na ce uh, su wa'annan yara marayu da marasa galihu ba su da amfani ba a'a mm. dama akwai tsari da tuntuni aka santa a kansu so wannan tsarin uh, a inganta ta ta ci gaba mm. ita wannan a rufe ta saboda bata da amfani.